yauwa kana ji akwai musamman ma da ke shirin a duniya ga yadda shirin yake eh. shirin yau da ake nuna ɗabi'un wasu ko ba haka ba to yanzu kallon yan shirin a duniya ake wai shaye-shayen da ake yi gaske ne kai ma ana zargin cewa wai shaye-shaye kake kai ma kana shaye-shaye shin da gaske ne aka cewa ga a bakin mai shi ya fi daɗi kana shaye-shayen ne ko ko a'a kawai mutane ne da wannan zancen gaskiya ne wannan bayar ta burge ni sannan eh. bacin burgewar gaskiya ko ta nishaɗin eh. gaskiya dai ni ba na shan komai eh. hasali ma masu shan ma sun zama tuke zanani da su muna zama tare da su dole tun da su ne in suka ganni mara ga suna ihu suna yaran malam su ne shawara da ni da su saboda duk mutumin da ga yana wani abu sha ko wani waye ne ko wani menene kawai me da kai ka ba shi shawara ka janyo jikinsa kamar inda na ga mai na yana yi hmm. duk irin halin da kake yi wallahi wallahi ma'ana tijjani a sasa ba wallahi duk irin halinka hmm. wallahi yana zama da kai janyo ka danki dinga janye ma wannan abu to ni ma ina burin cewa duk mai shaye shaye ko kuma duk mai wani abu in ga ina janyo shi jikina dan in ga iya janyewa yana dainawa a hankali a hankali har ya daina gaskiya dai ma'ana karankat ni ba na shan komai mm. asali ma dai ni yanzu in na ji warin tamara da ke mun ciki ko ciki na ya juya ina je ne ta guda kaga ayya ne gaskiya ne da haka ni ba na sha kuma wallahi ina ma sha ne musu fatan Allah ya yi musu Allah ka sa su dina saboda in ka kalla su ma ba a san rasu suke ba eh kawai shi to yanzu misali eh. kamar yadda ka faɗa ka ce yane yane kai wannan yane yane duk baka shan komai kawai zallar iya aktin din ne to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka ya shige gaba ya yi jagora yawa baka da wani sako da zaka ba ko masoyanka ko iyayen gidanka ko wani dai baka da wani sako da zaka tura gaskiya dai dole zan yi tura sako mm. ga magoya baya mm. da kuma me mutanen da suke cikin Kannywood. Eh. Mutanen da suke cikin kaniwut ina ba wa kowa shawara hmm. guda ɗaya ce. Mu dinga riƙe alƙawari mu dinga cika shi. Idan mun to cewa an kiran mu aiki an ce mana ƙarfe takwas ko goma lallai mu dinga ƙoƙari takwas ɗin ta mana a gurin ko takwas saura. Hmm. Wannan shine kawai shawarar da zan bayar da kuma in an ce ka za ka yi abin da ka san za ka iya yi. Kai. Wanda ka san ba za ka iya ba kada ka yi. Wannan shine shawara ga wanda suke abokane na yan aiki wanda muke yin aikin fim gaba daya eh. sai kuma da fa da manya eh ba a dauke wa eh, kowa ba ba sai mm. kuma magoya baya gaskiya magoya baya ba abu da zan ce musu sai godiya duk inda na je ana nuna kauna ana nuna musu kamar ko da abu ne nake bukata kafin na ce a yi ina da babur ko aje da daddare na gani ina da babur na to akan babur sai irin raba wutan nan sai ya mutu wallahi kan ce ne an zo an cika wannan ya buga shi wannan iwane ne wannan imene ne wannan mene har sai da aka taimaka min har sai da aka taimaka min na gurin lafiya ba tare da na samu matsala ba in ba nahiya ta ba ma'ana can na ibawa mm. kan titin dan hasa a mm. duk duniya ba zan taɓa manta ba tafiyan nawa za ka yi daga unguwar mu kai tafiyan wajen ɗari biyu sannan zaka je unguwar mu da ni kaga a dan da nake eh. kaga tafiya ce da nan zuwa na ibala na sai ka kashe wajen ɗari kaga ban san kowa ba har wanda aka aka gama ban san kowa ba kaga a duk duniya ba abin da zan ce wa Allah sai godiya ga magoya masoya baya magoya baya mm. kaga magoya baya ina godiya kuma ina ƙara godiya da haka ku ci gaba da ba mu haɗin kai ku ci gaba da kallon wannan fim namu na a duniya kamar inda na san kuna kalla ku ƙara ba da cika kaimi da kallon wannan fim na a duniya ame zinariya hausa tv wa na so ne suya kuma ba yanka albasa Eh, tuya ba a manta ba a sa albasa ba, ah, <laughs> ba zai yi. gaskiya sai dai kai kaɗai ka ji kamshin ka ba eh. albasa ba amma ka sa albasa kowa zai ji kamshi wanda yake da rabo ya ci wanda ba shi da rabo ya haƙuri gaskiya dai ba taba manta ba da mai gida na tijjani asasi ma'ana kana ba da a cikin fim din a duniya a cikin gidan ba yi a dahama don haka ba abin da zan ce masa sai dai godiya yi min abin da ba zan manta da shi ba har abadan abadan ya mun abin da in na gan shi in na gan shi ba na iya haɗa ido da shi wanda da ina haɗa ido da shi amma yanzu ba na iya haɗa ido da shi cikakken haɗa ido saboda girma da kima da nake ba shi don haka wannan gaisuwa ce da kana ba mu murfi ba wannan gaisuwa ce na ce in da rabbana ko kuma in ce da rabbana in ya ji shi zai amsa ragowar ba na son kowa ya amsa sai shi. To mun gode sosai.